Shekaru talatin kenan cif da gwamnatin tsohuwar jihar Sokoto a ƙarƙashin Shehu kan giwa ta yi tunanin samar da babbar kasuwa ta ƙasa da ƙasa a garin ilele na jihar Sokoto da ke kan iyakan Najeriya da ƙasar jamhuriyar Nijar a arewa wacce za ta haɗa kusan dukkan jihohin arewa maso yamma da kuma wasu ƙasashen Afirka ta yamma a guri ɗaya domin hada-hadar kasuwanci bisa la'akari da tarayyar da suka yi ta ɓangaren zamantakewa da al'adu da kuma tattalin arziki. duk da yake gwamnatoci da dama da suka gabata a jihar ta sokoto sun yi kudurin tabbatar da kasuwar amma ba su yi nasara ba a fafatukar bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi gwamnatin jihar sokoto ta sha alwashin samar da wannan kasuwa da kuma ta cikin shekaru biyu masu zuwa yanzu haka dai gwamnatin jihar sokoto ta rattaba hannu yarjejeniyar gina kasuwar da kuma tafiyar da ita tare da hukumar bunƙasa sha'adin kasuwanci da kuɗaɗe ta ƙasa da ƙasa wato ibfc a takaice waɗanda su ne za su samar da dukkan kuɗaɗen gina kasuwar da suka kama dalar amurka miliyan ɗari biyu da goma sha wato kusan naira miliyan dubu talatin da hudu kenan aliyu shehu a cida shine kwamishinan ciniki da masana'antu da yawon bude ido na jihar sokoto shine kuma ya wakilci gwamnatin jihar sokoto a wajen bukin kaddamar da aikin kasuwar wannan kasuwa ya an kai ta za ta kawo ci gaba ga jihar sokoto za a haɗu da mutanen ƙasa da ƙasa domin ci gaban wannan jiha da kuma Najeriya baki daya. Gwamnatoci da dama kusan shekaru talatin ana yunkurin kafa wannan kasuwa amma har yanzu wannan abu bai kammala ba. Me ne tabbacin da za ku bai cewa wannan lokacin wannan abu ya kai ƙarshe. Mai girma gwamna ya ce ya ba mu goyon baya ga duk aiki na ci gaba musamman kaso Ilela yana son ta zama reality gwamnatin jiha ita ta ba da hili ita za ta ba da kulawa na tsaro to ko me ya baiwa hukumar ta IBFC kwarin gwiwar zuba makudan kudade a wannan aikin tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar a Najeriya Dr. hussein Ali Boni Albanao offering the border market for at least three to four states in Nigeria and uh, three country like uh, yace samar da babbar kasuwar kasa da kasa a kan iyaka da za ta amfani jihohi uku zuwa hudu na Najeriya da kuma kasashe uku zuwa hudu na Afirka afirka kamar kamaru da chadi da jamhuriyar nijar da benin tamkar aiwatar da wani gagarumin abu ne da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ta kasa yi ta fuskar tsarin tattalin arziki da cuɗanya we all know that uh, where people can uh, buy and sell is a focal point, is a dynamic point, is a Muna sane da cewa duk inda jama'a ke haɗuwa suna saye da sayarwa, to muhimmin waje ne na cuɗanya da musayar kowaɗanne irin kayayyaki hukumar ta ibfc ce dai za ta ɗauki nauyin dukkan kudaden da za a gina kasuwar ta kuma gudanar da ita tsawon shekaru bakwai da a cikinsu ne ake sa ran za ta mayar da ta kana daga nan ta kuma hannun ta ta ɗungurungum ga gwamnatin jihar sokoto haka kuma ana sa ran kasuwar ta samar da kudaden shiga har naira miliyan dubu bakwai da ɗoriya a kowace shekara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria